Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma'a a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Bugu da kari kuma za a iya jin mu kai tsaye yanzu haka a Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaje. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau litinin tara ga watan Janairar shekarar 2017 za mu yi magana ne game da yadda ake cinye dukiyar marayu da sunan za a ajiye a basu bayan sun girma. To kasancewar wannan magana ta gado na cewa mutane tuwo a kwarya a kwanakin baya har wani kuduri aka gabatar a majalisar dokokin Najeriya domin daidaitar rabon gado tsakanin maza da mata. To a yau za mu kalli wannan al'amari a cikin shirin yau da gobe amma ta fuskar shin wannan dukiyar marayu da ake cinyewa da sunan rabon gado mutane me suke kallo a kai ne. babban abin da ke haifar da hakan shine rashin tsoron Allah amma matukar mutum yana tsoron Allah to ba za a bashi amanar gadon maraya ba ya ci ai rashin sanin me ake ce ma amana tare da rashin sanin illar hakan da za ta haifar a gaban siradi a lokacin tsallake shi shine kawai ke sa mutane nuna rashin imani akan dukiyar marayun da aka mutu aka bar musu abin da yake kawo hakan shine san zuciya da kuma san abin duniya wanda hakan wani babban kuskure ne ranar gobe kiyama abin da ke sa wasu suke cinye dukiyar marayu shine rashin sanin addini da illar da ke tattare da cinye dukiyar marayu. Mun gayyato Malam Sharif Almuhajir masanin addinin Islama da kuma Pasto Aliyu Maimai masanin addinin Krista a cikin shirin namu na yau. Ai har ma da mai tsokaci akan al'amuran yau da kullum Malam Kabiru Lawanti daga birnin Zazzau kuma dukkan su mu kasance tare da su kai tsaye ta wayar sadarwa in Allah yarda a cikin shirin. Idan ba a manta ba a shafinmu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa me kuke ganin yake jawo wasu 'yan uwa ke cinye dukiyar marayu da gangan bayan an ba su amana kafin yara su girma? Sakon farko daga Shehu Adamu Rijau ya ce babban abin da ke haifar da hakan shine rashin tsoron Allah, amma matukar mutum yana tsoron Allah to ba za a bashi amanar gadon maraya ba ya ci, domin cin haƙƙin maraya ba karamin masifa ba ne ga duk wanda ya aikata hakan saboda mahimmancin da maraya ke da shi fa aka ce idan mutum ya rike shi bai ci amanar shi ba to ranar lahira za su tashi tare a aljanna ya ubangiji ka tsare mana imanin mu ka katange mu daga aikata duk wani abu da ba daidai ba alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai comrade saifullahi idris jikamshi ya ce yau da gobe ai rashin sanin me ake ce ma amana tare da rashin sanin illar hakan da za ta haifar a gaban siradi a lokacin tsallake shi shine kawai ke sa mutane nuna rashin imani akan dukiyar marayun da aka mutu aka bar musu hakika wannan annoba ce wadda yanzu haka kasuwar ta ke ci muna fatan malamai za su ci gaba da yin kira da kawar da wannan mummunar sana'a sai kuma sha'ib idris kofar fada balangu ya ce abin da yake kawo hakan shine son zuciya da kuma son abin duniya wanda hakan wani babban kuskure ne ranar gobe kiyama sai alhaji mele fari ya ce salam yau da gobe abin da ke sa wasu suke cinye dukiyar marayu shine rashin sanin addini da illar da ke tattare da cinye dukiyar marayu don haka ya kamata mutane su ji tsoron haduwa da ubangiji ranar gobe kiyama sannan masu wannan hali su koma neman ilimi domin su san illar cin dukiyar marayu sai kuma jibril alwada ya ce son zuciya rashin amana da rashin godiyan allah bisa abin da ya azurta ka da shi sai abdullahi abubakar sorodo ya ce tur abin ya yi muni har da za a samu wani da cin dukiyar marayu wanda su ya kamata a tausayawa amma saboda irin son zuciya irin na ayan adam ya sa suna cin dukiyar marayu wanda manzon allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai maraya suna tare da shi a gidan aljanna tare Umar Alhaji alhassan kamar ya ce yau da gobe a gaskiya babu abin da yake janyo wasu ke cinye dukiyar marayu alhali amana aka danka musu sai dai rashin jin tsoron Allah shine yake janyo haka domin da akwai tsoron Allah wallahi mutum daga farko ko tunanin cin dukiyar marayu ba zai yi ba balle ya kama dukiyar marayu ya taushe yana ci shi da iyalinsa watakila marayun ma masu dukiyar za su zama kamar bayinsa daga ƙarshe muna roƙon Allah ya kare mu daga cin dukiyar marayu amin. sai maimunat abdullahi mamu ta ce karanci ilimi yakan kawo hakan ba su san meye amana ba wasu kuma sun sani suke takewa don son zuciya sai kuma fatima musa wada ta ce asalam yau da gobe a gaskiya muna kira ga masu cin dukiyoyin marayu domin kuwa ya kamata su mai da hankalinsu domin suna cin wuta ne ba su sani ba sai abdulra'uf wale ya ce asalam yau da gobe rashin tsoron allah ne rashin tausayi kwaɗayi da son biyawa rai bukata ke sanya wasu 'yan uwa cin dukiyar marayu sai kuma nasir abubakar yawuri ya ce abubuwa guda biyu ke kawo wannan matsalar wato cinye dukiyar marayu na farko handama da baba kere tare da rashin tausayi kuma ga karancin tunani abu na biyu rashin tsoron allah sai sadisu rabin dami bauchi allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe da mutum ya san bala'in da yake ci da ya bari yunwa ta kashe shi ya fi masa sauki allah ka tsare mu da cin kayan marayu amin sai kuma amina ibrahim yan maiduguri ta ce assalamu alaikum yau da gobe ikon allah a gani na laifin makusantan marayun ne yasa har wasu mutane marasa gaskiya suke samun damar cinye dukiyar marayu ya kamata duk lokacin da za a bar dukiyar marayu a hannun mutum to jama'a su duba shi su gani shin yana da amana idan ba shi da ita to wallahi kar a kuskura a bar shi ko da ya kasance yayan marigayin ne Allah ya sa mu yi gaskiya a rayuwar mu amin sai hussaini mai United kura ya ce na ɗaya rashin imani na biyu rashin sanin mutuncin amana na uku zalunci kuma majority ba su da ilimin addinin musulunci shi yasa suke cin kuɗin marayu sai kuma Sama'ila Ahmad duke ya ce tabbas yau da gobe in dai har mutum ya san haƙƙin maraya to tabbas ba zai taɓa cin haƙƙinsa ba ganin baka ci dukiyar kowa ba ka shiga halin ha'ula'i balantana ka ci dukiyar maraya sai mudassir hassan ya ce yau da gobe rashin sanin tattalin azabar da allah ya yi wa wanda ya ci dukiyar marayu ne to idan kuma muka leƙa shafin mana twitter annasir goza ya ce zunzurutun rashin tausayi da imani kuma ba a hukunta su sai dai a ce ya je da allah shi ke jawo haka sai at ms garin rijiya ya ce tabdi jam yau da gobe har yanzu akwai masu wannan alka'aikar ta cin dukiyar marayu allah ya raba mu da cin dukiyar marayu sai daga ƙarshe adke bashir ya ce asalam a gaskiya cin dukiyar marayu bala'i ne da fatan masu irin wannan za su daina to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To kin ji dai Maryam da ke eh. ayyana mutane suka ta aiko da sabon wai har yanzu kam akwai na har yanzu kam akwai masu fashi ko masu kwace dukiyar marayu akan hanya. Eh, Dan saboda wai sama da fadi. saboda ai wannan mm. ai kwace ne ko kwashi saboda mm. mutum ya yi niyyar dauko kayan shi ya kai wani wuri kai kuma eh. hanya kuma eh, ka kange ka kwace <laughs> yara ba su kai ga sun girma ba haka ne kam eh. Allah dai kiyaye amin amin to mm. masauraran mu shin mai addinin musulunci da na kuma krista yace game da rabon gado ma tukun sannan mai manazarta ke kallon lamarin na gado musamman a wannan zamanin da ake tanda dukiyar marayu wanda ya zama ma kamar ba komai mm-hmm. ba. To muna tare da Sharif Almahajir da kuma Pasto Aliyu Maimai da ma Kabiru uh, Lawanti mai fashin baki daga Zaria. To haka yake to bari mu ji waye muka fara samuwa alai. Salamu alaikum. Yawa Sheikh Sharif barka da warhaka. Barka da warhaka. Yawa to duk ina tare da kuku ukun kenan. Mm. Barka da wannan filin. Yawa to madalla. Yawwa to da farko a bari in nemi gabatar da ku kamar yadda na ce Malam Sharif almahajar barka da warhaka. Barka dai Malam Usman. Yawwa to sai kuma Fasto Aliyu Maimai barka ka dai. Yawwa barka mu da warhaka. Yawwa. Mm, to sai kuma ga Kabiru Lawanti ko? Eh Lawanti. Mm. Eh. da muna tare. Yawwa barka ku da warhaka Yawwa. To da farko bari eh, yi magana farko malamai na addini kusan ce duk inda abu ya taso magana addini ce take fara zuwa musamman a cikin al'ummar mu saboda kusan shi muke ɗauka a matsayin abin da yake mana jagoranci a shek Sharif Almahajir me musulunci yace kan rabon gado ne ma da farko tukunna a takaice bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulullah a musulunci Allah ta'ala ya riga ya dukkan dukiya Allah ya raba ta tun daga mutum lokacin da yake raye har zuwa lokacin da ya mutu addinin musulunci addini ne wanda ya zo da tsari musamman na tattalin arziki cikakke kammalalle ta yadda kowa ba zai cutar da kowa ba gado wani bangare ne wanda yake da muhimmanci a addinin musulunci ya zo a badin da malamai suke wasafta shi da suna wasiya yana zuwa tare da wakafi wanda mutum yake bari abin da yake bari bayan ya mutu da yadda za a sarrafa wannan abin bayan mutuwarsa musulunci ya tanadar cewa idan mutum ya mutu dukiyarsa ana raba ta ne ga 'ya'yansa da kuma wanda suka wajabta a gare shi makusanta makusanci sannan makusanci bayan shi an raba wa kowa kasansa kuma an raba wa kowa ka'idarsa babu wanda yake cutar wani a tsarin ah, gado addinin musulunci. kuma bai halalta ba wasu su yi amfani da wannan dukiya sabanin wannan yadda musulunci ya tsara a musulunci aya ayoyi ne a cikin qur'ani da dama suka zo hattana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wasafta ilimin gado a matsayin rabin ilimi saboda ilimi ne mai muhimmanci kuma sahabbai sun je wajen shi da takarda sun zauna sun ya karantar da su dalla dalla kuma kamar yadda zuwa cikin Kur'ani gado Allah ne da kanshi ya raba a cikin Kur'ani mm. babu wani hadisi da ya canza abin da ko kuma wani malami da ya canza abin da ya zo a cikin Kur'ani saboda haka wannan wani abu ne mai muhimmanci addinin mu wanda mm. muna sane da shi a kowane lokaci kuma muna kula da shi a To haka yake. Mm. To Pastor Aliyu Maimai ya abin yake eh. ne a wannan addinin Krista. eh. To, madalla ni a matsayina Rabran Aliyu Maimai daga Ekwa Sokoto mm. DCC. Mm. Addini na addini mu na Christianity. Mm. Ya yi mana bayani game da zancen batun gado. Gado ya shafi ga waɗanda yake mamaci ne wanda ya haifa ya bari kuma da dukiya ko wata mallaka Allah ya kiraye su zuwa ga hutawa. To, addini na Christianity gado dinnan ya shafi da ƴaƴan ne wanda ya bari to ba wani wani mahaluki wanda zai iya sa hannu ko ya sa idanu akan wannan gado sai dai wa'annan 'ya'yan da shi wannan mamaci ya haifa ya bar su to su suke da iko a ban musu wannan gado halallin su ne hake su ne sannan a cikin irin wa'annan idan kamar magidanta ne ana da buƙatar haɗin kansu su ne wanda kansu idan sun haɗa kansu a wannan guraren nan shine wanda za su iya duba ma idan ha akwai wani wanda a cikinsu mm. yana da yana da ɗan talauci mm. ko yana da ɗan karanci fiye da su mm. to hakkin su ne sai su iya zaunawa su duba sai su ce to tun da wani ga irin yanayin da yake ciki bari mu bashi kaso mafi tsoka wanda ya kai gaba haka idan kuma su dinar da kansu sun gani da cewa a'a za su raba shi daidai ne to hakkin su ne addinin kiristiyaniti ya nuna da cewa hakkin su ne gadon su ne mallaka su hmm. babu wani wanda yake da yanci da iko yake zai ci wannan domin idan ya ci wannan akwai la'ana hmm. to addinin kiristiyaniti abin da ya goye bayan kenan duk abin da wannan mamaci ya mutu ya bari to na wannan ya'yansa ne hmm. su suke da iko a gado a kansa To, to, eh. bari to in je ga kafin mu dagare ku malamai musulunci da kiristanci duka ya nuna cewa akwai gadon nan kuma mm. hakki ne na magada ba mm. na kowa ba. To, eh, bari mu je ga Kabiru Lawanti a matsayinka na wanda yake kallon al'amuran yau da kullum kuke fashin baki a al'amura. a majalisa a kwanan nan an kai maganar cewa rabon gado ya kamata ma a ce akwai daidaito tsakanin maza da mata wanda kuma <laughs> wasu suke ganin cewa ai hakan ma bai dace ba wasu kuma suke ganin a'a ya dace saboda wasu suna handama kuɗin marayu a wasu suna yin kaza da shi a matsayin ku na masu fashin baki me kake kallon al'amarin kai wato yawancin haka ga wayan abubuwan sun shafi al'adu ne na mutane mm-hmm. wata al'ada ce wadda aka faro ta duk da yake addini ya zo ya koyar da mutane yadda za su yi amma sun ki su fidda kansu daga ainihin ainihin wato kangina al'adu waɗanda suka sha gabansu hmm. misali akwai akwai kadinu da yawa wanda mun san cewa in an yi rasuwa gaba ɗaya wanda yake babba a gidan kaushi zai kwashe dukiyan ya yi gaba da shi hmm. kuma wannan yana faruwa yawanci in ka je a wurare wanda yake suna da addini ɗin hmm. wasu suna da addinin musulunci wasu suna da addinin christianity amma kuma ba su din abin da koyarwan addinin su ya koyar saboda ainihin karancin amana wato mutane amana ta yi karanci yadda mutane ba su damu da cin dukiyan al'umma ba kuma wato ba sa ɗauka a cewa wanda aka mutu aka bari ma yana da wani haƙƙi akan dukiyar da aka bar mashi saboda haka daga mutum ya mutu kawai za a ga mace mijinta na mutuwa wanshi zai zo a kwace gidan a kore shi a mm. kori ƴaƴan shi su rasa yadda za su yi mm. ba karatu ita matan ko ba bar mata komai wanda za ta kula da yaran ba mm. wannan abubuwa ne da ke faruwa wanda muna ganin su yau da kullum haka to amma yanzu misali kamar yadda aka ce to misa ba za a kawo dokar da za ta daidaita ma maganar rabon gado ba tewa da makamantan irin wannan mafasa bakiya kuka kalla abin da suka kawo wannan maganar wato zai wahala a kawo a ce wai an kawo daidaito game da ainihin rabon gado saboda kamar yadda malamin addini suka nuna mm. ban san yadda rabon gado yake a ainihin christianity ba amma mm. na sana musulunce mm. rabon gado akwai yadda aka tsara yadda za a yi shi hmm. kaucewa wannan ya nuna cewa kamar an kaucewa koyarwa ta addinin musulunci hmm. wanda ainihin musulmai ba su taɓa yarda da shi ba hmm. saboda haka maimakon a ce daidaito kan ainihin a rabon gado abin da ya kamata dokar ta karanta shine tabbatar da cewa an raba gado kamar yadda al'adu da addinin mutane ya tanadar hmm. ai doka ba hauka ba ne hmm. doka abu ne wanda ni da kai muka zauna muka tsara muka ce to ga yadda za a yi hmm. to tunda akwai yadda addinai da al'adu suka shimfiɗa da za a raba gado sai a zauna a duba wannan doka a ga cewa ya za a yi ta dace da ainihin al'adu da addinin mutane wannan abu ne mai sauki ba wai sai an je an yi ta kawo wasu abubuwa wanda yake ba sa cikin al'adarmu ba kuma ba tsari ne na rayuwarmu ba duk mutumin da yake zai kawo wani tsari wanda yake ba na rayuwar mutane a wuri ba abin da yake nema kawai rigima yake nema kuma mm. ko da an yi doka din dokan ba za ta yi amfani ba mm. ya kamata a kawo doka wadda in mutane suka ganta su kan za su yi sha'awanta mm. sannan kuma interpretation na wannan doka wato fassara wannan doka a kotu ba zai yi wahala ba ba kawai a kawo doka wanda yake a lullube ba wanda in an je kotu ma zai wuya a ce kotu ta iya fassara wannan doka saboda akwai bambance bambance na al'adu da kuma addini saboda haka doka guda ɗaya a ce uh, haɗaɗɗiyar doka wadda za ta gama game kasan nan gaba ɗaya ba zai yi ba sai dai ai dokoki wadda yake sun dace da kowace al'umma da ke kasan nan. Mm. To, Kabir kafin in je ga uh, Pasto Aliyu da shi almahajir, a ganin ka to me yake kawo mutane suke cinye dukiyar marayu ne haka kawai? Wallahi mm. rashin amana ne. babban abin da yake kawo shi rashin amana na biyu ko mugunta akwai wanda yake mugaye ne Allah ya yi su mugaye wanda yake ba abin da suka sa ga da cin amana da kuma ainihin sanya ainihin marayu cikin ukuba akwai misalin da zan baka ba zan faɗi suna ba kwanakin baya wata mata mijinta ya rasu abinda suka mata kawai suna zuwa gidan da aka gama ainihin zaman makoki kawai suka kwashe yaran shi babban wani sai ce ai yaran nasu ne suka kwashe yaran suka kwace dukiyar da matar take da shi mm. in fact suka ce ma ta ɓoye wani abu suka kara gaba da shi suka tafi suka mai da yaran nan kawai mm. mm. wanda kaga a kauye ba maganar karatun su sai dai kawai a sa su cikin wani irin yanayi na ba kuma mai bin diddigin kuɗin eh, babban shi wannan babban wani kawai zai hau kan dukiyar ne wato mugunta ce aginta a wasu bangarorin kuma akwai wani abu da ake musamman a al'umma hausawa wai ana jin kunya kar a raba zuriya a ce zumunta ya ragu sai a ce to wai gado din na bar shi a hannun babban wa zai ringa kula da shi har yaran nan su girma shi wannan babban wa sai ga cewa shi ma ya zo ya haihu mm. ya haihu a gidan gado ya'yan sun tashi a gidan gado sai ga ya'yan nasu in ba sa haka ba a gidan gadon za su yi dakuna su ma su yi aure su ma su haihu a gidan mm. wannan ya fi faruwa musamman kauyuka mm. za ka cewa rabon gadon in yi shekaru da yawa sai ga raba shi ma ya zama da wahala saboda mm. wasu sun mutu kafin a raba gadon wasu kuma suna nan da rai amma sun hayayyafa mm. wanda suka hayyafa kuma sun mamaye gidajen mm. yadda yana da wahala a ce kuma zuwa zauna a ce a koma wancan ainihin ka'ida ta farko na rabon gado da to tambaya ta ga Sheikh Sharif Almahajir da kuma Pastor Bram fara dai da Sheikh ah, menene hukuncin masu handama dukiyar marayu to alhamdulillah na so dai ku mana tambaya akan tsarin musulunci akan shi gado da kuma kokarin rabe shi ko kuma a haɗe shi waje ɗaya a mai da shi abu guda ɗaya a ƙarƙashin dokar ƙasa kamar yadda aka yi a baya. To fara ba mu wannan din. Mm. Farko dai addinin musulunci addini ne wanda baya son shishigi kuma baya son shigiri. Mm. Muna da dokokinmu wanda mun gamsu da su. Mm. kuma ita wannan ƙasa da aka zo aka zauna a cikinta an zauna ne akan sharaɗi kuma sharaɗin zama tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba shine mutunta addini ina jin a dalilin haka aka yi customary court wanda yanzu har muka ce ba mu san shi aka mai da shi shari'a court muna da lauyoyi wanda suke zuwa kotuna suna karantar ilimin shari'ar musulunci kuma gwamnati ta san da ana wannan karatu amma kwatsam sai muka samu labari cewa wai a yanzu 'yan majalisu wanda a cikinsu akwai musulmai da 'ya'ya hmm. da jikoki sun sani hmm. cewa wannan abu a addinin musulunci gaba daya abu babu wanda babu abin da Allah ya wasafta shi cikakkensa hmm. kamar gado da kuma bashi wannan abu ne wanda musulmi muna da cikakken tsari na rabiya kuma tsarin nan ya raba ya bawa kowa har kaka Mm. bai bar duk wani wanda yake da hakki akan wanda ya yi mutu ba tare da ya ba bashi hakkinsa ba mm. sannan na biyu suna korafi akan cewa an ce mace ta ɗauki kaso ɗayan biyun namiji mm. to su basu sani ba addinin musulunci addini ne wanda ya da tsari managarci kuma ingantacce saboda wannan tsarin shine mace aka ce ta ɗauki ɗayan biyun namiji sannan kuma aka ce namijin ya kula da ita abin da ake nufi anan shine kai ka samu kashi kashi biyu ita ta samu kashi daya kuma a cikin naka ta zo gidanka ko ka aure ta ko ka zaunar da ita ka ciyar da ita ka shayar da ita to anan sai inga ga tun da bukatun mace ya fi yawa a namiji mm. kuma an ba ta kashi na namiji sai aka ce kuma ta zo ta ci a cikin dukiyar namiji mm. to wake da gata a cikin wannan mm, tabbas namiji ke da gata saboda haka mm. wannan magana ta sabuwar doka su sani cewa matanmu ba sa korafi akan cewa an ba su kaso ɗayan biyu namiji babu macen da ta taɓa wannan korafin to in dai kuma dokar ƙasa ana yin ta ne akan muradin 'yan ƙasa to al'ummar musulmi babu wani guda ɗaya wanda yake marhabun da wannan kuma idan za su yi haka lallai lallai za mu yi gangami kamar da ake gangami mu je mu shaida musu cewa ba ma son wannan abun kuma su tsaya a iya inda suke yanzu mu mun gamsu da abin da yake faruwa to bari in je ga shi fasto a fasto aliyu yawanci yawanci zaka ga cewa kamar yadda ka faɗa addinin kiristanci ga yadda rabon gado yake wasu wani zai iya cewa ah, za su iya taruwa su ce ga yadda za a raba shi shin ka iya dan ƙara fayyace mana cikin minti biyu ko uku haka ƙara fayyace mana ya abin yake sannan kuma ya kuka kalli wannan abin da aka ce a kai majalisa a daidaita rabon gado a matsayin ku na kiristoci misali ok to madala a ah, mu kan a matsayin mu na kiristiyaniti hmm. kiristiyaniti ya fito da tsari na gado a fili dalla-dalla hmm. Hmm. kuma kirista sun iya yarda sun amince domin wannan abu daga Allah ne kuma sun gaskanta da cewa haka yake saboda haka magana da yawa cewa ɗauka a je a kai wani guri domin a raba bai cikin tsarin addinin kiristiyani mm. amma yana cikin kundi ne na shari'ar Allah wanda ayar Allah ta ce duk wanda Allah ya bashi iya ya haifa kuma ya mm. bashi mallakar da in ya bari wannan za ta zama rabon gadon 'ya'yansa. Mm. to addinin kiristaniti bai yarda da cewa ɗauka je wani guri can ko wata hukuma can da zai tayi wani abu ba amma mukan mu basa ga daidai bisa ga shari'a Allah ya da ta ce mm. to idan kuma ya zama da cewa aka kauce abin da shari'a Allah ta ce Mm. to an shiga cikin halin mutuntaka da halin jiki mm. to idan kuma aka shiga cikin halin mutuntaka to dole abu za ya lalace mm. saboda haka mu ba mu da goyon bayan irin wannan babban abu da muka bi goyon bayan sa shine abin da shari'a Allah ta ce bisa ga littafi mai tsarki wato na addinin da mutum yake bi eh? na bisa addinin da mutum yake bi ba bisa ga irin ga addinin da mutum yake yi ko ba haka nan ba mm. saboda haka abin da shari'a ta gwada mana kenan ta shari'a mana kuma mu ba za mu iya kaucewa ba ba mu da marmari mu kauce bisa ga abin da shari'a Allah ta ce mm. domin ta nuna mana duk wanda ya rasu yana kuma da ƴaƴan da lalle hakika Allah ya albarkace shi da dukiyar da zai bari mm. to dukiyar nan ta ƴaƴan nan ce kuma sa'ilin mm. nan ayar Allah ta ce duk wanda ya iya sanya idanu in ba 'ya'yan nan waɗanda suke da gado akan wannan ba to akwai la'anar Allah. Eh. Ya karshe ma ayar Allah ta ce ma Allah zai iya kawo hukuncin da za a kashe wannan mutum 'ya'yansa su ma su zama marayu. domin su ma su ɗanɗana irin abubuwan da suke kaga akwai babban hukunci akwai hukunci eh saboda haka su eh. wanda zai iya daukan irin wa'annan ba a mm. gamawa lafiya mm. dan ka ci kayan marayu kana ganin kaman ka ci abun banza ne to ba abun banza bane mm. kai ma Allah yana iya dace ka a cikin lokacin kuruce ka maimakon lokacin da ya kamata ya kai ba ya kai ba saboda ka kwashi kayan lahana gaskiya saboda haka mukan yi takatsantsan da dukiyar da aka bari na marayu hmm. idan ma har wani zai iya ɗauka a matsayin shari'ar Allah da ta nuna mana kai za ka yi ɗauka sai ka tabbatar da cewa za ka yi aminci hmm. in ko ba za ka yi aminci ba to kada ka yi ɗaukan wannan la'ana domin kada la'ana ta hauka kuma la'ana na tana iya bi daga shi har hmm. to ka gani mu a gurin a addinin mu na kiristiyaniti yana nuna mana mu ji tsoron cin kayan marayu domin kayan marayu na marayu ne haka to bari ko eh yawa eh karasa maganan ka kan ka tsika. Eh sannan kuma kamar yadda na tabbatar maka da cewa bisa ga shari'a ta hmm. mu ta addinin Kiristiyaniti. Hmm. Duk iyakacin abin da wannan mamaci ya bari to ya danganta ga 'ya'yan da ya bari su za a raba wa inan dukiya. Hmm. To barin koma ga eh barin koma ga Sheikh Almuhajir din to. Ah, Sheikh Sharif kaga bisa maganar da shi fasto Aliyu ya yayi zaka ga cewa ah, duka da musulunci da addinin Krista duka ya nuna cewa kaman kutse ne ko kuma mm. ah, hawan kawara ne in aka yi maganan cewa a daidaita gado ko ko a yi kaza a bashi shi bisa yadda shari'a ta nuna duka abin da kuka nuna mana kenan to amma kuma zaka ga cewa a musulunci an ana maganan cewa ah, rabon gado ga yadda yake to amma akwai inda kuma sai kaga an nuna cewa kristan masu ma ya faɗa haka shi fasto cewa ah, mamaci ko kuma marar lafiya ko kuma wanda yake uba zai iya barin wasiya ya ce ga yadda za a yi a bada kaza a raba kaza na bawa yaro kaza amma na san a musulunci akwai makamancin haka amma akwai wasu sharuɗa da sukan biyu baya za ka iya dan mana bayani a takaice a akai na farko dai dama addinin musulunci da addinin kiristanci duka addinin Allah ne guda ɗaya mm. saboda haka akwai abin mamaki mutum ya yi tsammanin cewa Allah guda ɗaya wanda ya saukarwa annabi Isa wahayi zai faɗi kuma saɓanin abin da ya ce kuma a cikin littafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mm. to saboda haka wannan ba wani abu ba ne ba na shakkun cewa abin da rabran ya faɗa gaskiya ne kuma haka yake a cikin wannan littafin mm. ah, musulunci ya zo da tsari na cewa idan mutum zai mutu mm. idan ya ga cewa akwai wasu wanda yake son ya kyautatawa cikin zuri'arsa ko kuma 'yan uwansa ko abokanansa wanda ba su da gadon shi mm. wannan mutumin zai iya barin abin da muke ce mishi wasiya ita wasiya ka'idata shine ka bar kaso ɗayan uku na abin da kake da shi ba zai hmm. wuce kaso ɗayan uku ba hmm. ko kuma za ka iya barin wakafi wato wanda nike cewa a turance endowment shi ma ba zai iya wuce kaso ɗayan uku ba hmm. ana yin wannan ne saboda kauda ko kuma taimakon wa'inda kake jibintar lamarinsu tun kana raye saboda kar ka mutu su shiga wani hali na haula bayan bayan ba ka nan a rayu eh. wannan tsari ne kuma ka'ida ce ta wannan wannan yanayin hmm. sannan kuma ana yin haka saboda a samu yardar Allah Allah ta'ala yake cewa wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan dha'afan khafu alaihim hmm. falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida hmm. wato ana son mutum idan ya bar ƴaƴansa na. idan yana tsoron kar su hallaka ko kuma su shiga cikin wani yanayi tun yana raye ake son ya shigar da tsoron Allah a cikin rayuwarsa kuma ya dinga tsayawa akan hanya madaidaiciya ko kuma maganganu mai kyau eh, malamai sai suka eh, ce mm. yin tsoron Allah barin wasiya ingantacciya ko wakafi ingantacciya yana mm. daga cikin alamun tsoron Allah gabawa saboda haka yin wannan ma wani ƙari ne na tagomashi ga waɗanda ka bar wa gado ko da ka bar musu biyun hmm. uku to suna da wani tagomashi na wannan aikin lada da kai kuma ka bari. Eh, to mun gode eh, mun gode sheka eh, da fasto amma a cikin dakika talatin mm. lawanti ga tambaya. wani irin a hmm. ganin ka wani irin matakai kamata mutane su ɗauka don gudun fadawa tarkon masu handame dukiyar marayu. <laughs> matakan guda biyu za su ɗauka na farko dai su tabbatar da kowane abu na dukiyar mutum ya kasance a kayyade yake an kayyade shi mm. an san a ina yake da kuma wa yake kula da shi mm. na biyu kuma dole ne hukumomi su shigo cikin abubuwan da suka shafi ainihin zamantakewan al'umma na mm. aure da rabon gado da madu abubuwan da suke na mutane ne a san me yake faruwa wa aka haifa wa ya mutu da sauransu duk wannan abubuwan in ka kula da ba a yin su a nan wuraren namu shi sa ake samun waɗannan matsaloli dole ne gwamnati ta shiga cikin wannan abun to muna godiya sosai karamar hukuma ko kuma dai to muna godiya sosai kabiru lawanti da fasto aliyu maimai da shek sharif almuhajir mm. To Maryam kasance lokaci ya To masu sauraro ana iya duba shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. To ni kan yanzu sai in ce a madadin ita Maryam Bashir Bugaji. Har ma da Safinatu tuso dangi wadda ta tafi zakulo mana wasu kayan aikin zuwa saboda gobe sai in ce muna fatan a kasance lafiya a cikin wani sabon shirin na yau da gobe. A madadin jin Lazarus Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na gira kai har ma da Saida Hamdin wadda ta taya ta ba da umarni din ni Usman Ahmad kabara nake cewa mu zama lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka washington dc muryar amurka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe muryar